ga da waɗannan yan uwan bai da ba wani cikin dangin uba ne wanda zai gade shi sosai ko da akwai wani wanda aka ba wani abu kamar mata an ka ba ta rabonta shi wannan maula sai ya gaji sauran in kuma hadda mata bai daga dukiya ya bari ba hadda mata bai da ba yan uwa ba ko hadda mata bai da wannan mai gidan nashi wanda ya wata sai ya gada dukiya ta gaba ne to kuma ga wannan ka'ida har da mace tana irin wannan gadon in ta bawan ta ko bai wata ga abin da ya shahi aure in mace tana da baiwa ta ɗewa ta ta to in waliyai ba su nan babu waliyai da za su ba da aurenta. ita macen sai ta wakilta wani namiji ce ga baiwa ta nan ka ba da aure da yake mace ba ta zama waliya amma tun da ita adda hakke ta samu wani namiji ta ce ne na wakilta ka ka ba da auren wani an gane ko ya ɗauki matsayin uba wadda uba ke aurar da mace hakanan shi ma maula wato almutuku kenan sai ka ce maulan ni'imati ko maulan ni'imati in mace ta ana ta maulatun ni'ima hmm. hmm. daga waliya waliya amurahu ya jibintar amari ne wa huwa waliyuhu waliyuhu hmm. duk daga wannan kalmar ne ta wali, a yanka diba cikin maula can waliya akwai harafin da babu cikin nan in ka ce maula maula shin babu wawu ciki cikin maula akwai wawu akwai lamu ko babu akwai ya a ko babu duk da cewa ta juya ta komawa alif an yi kalbi na an kai kalbi an gane mu kalbi na an kai an juyar da ya ta koma alif saboda ta biyo fataha domin abba ko cikin bambancin maula da waliya me abin bambancin su Eh, a'a muna muna harufan da a cikin muke magana akwai ƙari eh? da waliya da waliyu da maula ya bambancin su wajen harufa mimun ko mimun a bambanci eh? to dama mima yana cikin hurufin ziyada ziyada ta hankali yana cikin hurufin ziyada domin dama hurufin ziyada guda goma na sa'altumuni ha sa'altumuni ha ai kaga mimo ya shigo jiyo sa'altumuni ha hana'un wa taslim hana'un wa taslim suna kuma guda goma Da haka dai mimin ɗaya na abambanci ah, kuma mimin dama yana cikin abin da aka kara a cikin kalma don a samar da wata ma'ana Da haka don mun gane da cikin kalma ba wata matsala an sa tana don ta samar da ƙarin ma'ana hmm. suna ya maulana ya maulana ya maulana hmm. a kan da hmm. to asala dai mauladin nan majibinci kuma Allah shi shine majibincin bayani ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم أغنيكم amma kana iya ce mallaminka maulaya gana min mai gidana wato kamar wanda ya kula da ni ko wanda yake kulawa da ni wanda yake jikunta ta amma a asala Allah adda wannan matsayin ka gane ko Allah adda wannan matsayin ne ce ka ki ɗinci al'amarinka amma kuma ga tun da ana ce ma waliyin bawa shi ma maulahu kaga in ɗalibi ya ce malami ne maulaya saboda girmama ba a ce ya aza shi ya mai sai Allah amma sai dai suwa sun ka suwa gayan haka nan yan izalatul da ya ce wai kamar sunnati <laughs> ko suwa don manje je yin za a fata mallamansa ya maulaya ba so <laughs> eh hmm <laughs> eh, malami ne ya maulaya to in sun sha larabci sun koshi ya san abin da kalmar ta kanihi ya ce mai yawa na wato mai wanda ya rere ne ne ko ya kula da ni za haka yana nuna irin aikin da ya yi irin wanda ɗan adam ga ya yi babu komi amma ka san jibintar da Allah gawa bayi ne ta dabanta ita ku ba ba wanda gawa bayi irin wannan jibinta hmm. kaga ai kamar nasir nasiru to ai siffa Allah ce suna Allah ne nasir eh akwai abdul nasir amma kuma sai a ce ma wani Nasiru dini ko amma ana nuna mai taimaka ma addini an ce ma hulani bello dini nan na sani suna ne mataimakin addini to amma a samun mutum suna nasiru kawai ba tare da addini ba to shi na ana ganin akwai aibi ciki a ce mutum nasir nasir mataimaki kamar an yi idilaki ba ayyana irin abinda zai yi ba hmm. yanzu kaga in mutum zai kiran wani mutum ya ce ya nasira na ya nasira na duk da yana iya taimaka musu ga abin da yake yi za a ce kai ba kai daidai ba don Allah na ya kamata a kira da irin wannan suna a ce ya nasirana ya wanda yake taimakon mu Allah ya so to maula maula din nan shine wato eh, ana magana akan al asfali to mai gidan shi wanda a maulala ala yana gadi kuma malam ce wala yuzu bai'uhu ba a sai da wannan alaƙar wannan alaƙa ta tsakanin bawa da sayyidinsa sayyidin bai da dama ya sai sa ya ce kai roga ba a nan ni ni tsewata shi ina da alaka tsakanina da shi ta wala'u nawa kasa yin sai sama nan waje shari'a ba ta yi da haka nan ba a yi haka. wallahi ba to kuma bai da damar ba da kyauta ce kai ta ga wannan ba a ne ya tsewata shi na ba ka kyautar wannan wali ce yanzu alaka ta tsakanina da shi ta koma gare ka na ba a kyauta ba a yi shi yasa akwai wani hadisi da aka ce alwala'u luhmatun luhmatin nasabi la tuba'u wala wala tuhau shi walisi wata tsokata ta ta jini ta alaka kamar irin ta zumunta ba ya halatta a sai sheta kuma ba a ba da kyautar ta hadisi wanda ba ka yi cewa zumunta ta da tsakanin zama ne ina mai saye in ya saye ya bani kuɗi yanzu shi ɗan uwa ne ni na tashi da zama ɗan uwa ne ɗan uwa ne na sai so hakki ko kuma ya ce kai kana son zumunta na baka kyautar zumunta tsakanin da wani wadda tsakanin da wani yanzu kai ka koma ɗan uwa ne ga bai yi ba ko bai yi ba saboda jini ne alaka ce ta jini to sai Allah ya kwatanta irin wannan alaƙa tsakanin bawa da wanda ya tsewata shi wa man a'ataka abdan an rajulin wanda ya tsewata bawa amma bisa ga wakilcin wani ni nice mala abdullahi yaro ga bawa na nan ka tsewata mai shi kaga da ka tsewata shi ba bawan kana ka tsewata ba bawa na na nissa ka kaɗewata mishi to falwala ular to alakan nan ta walici ga wannan da addabawan take ba ga wannan da ya mubashara ya faɗa wa bawanta ka zama ɗa ba ba shi yadda wannan alaƙa ba ni da a yanzu kai ashi yanzu in nace sai ka tsaya ta min bayina bawawa ne ko wani to ai kai na ibi na kake kai wakili na yake wakili na kake don haka in ka tsaye kamar wanda zan ci na ɗaya wata ka kai ma ce mai ɗaya na ɗaya wata ka wanda addabawa ba wannan da ya faɗi magana da ya wuce ba wakili ba to ai yana haɗa tun da ya san shi ba wannan ba shi an mai gida ne ba yace ce na ɗewata ka to ai tatsuniya ta in har abin bai hito ga wancan ba eh. kamar mutum ya sai da gidan wani na ko ya sai da gona wani yana yi wa mai yi wa ko ka ce ina mai sayan gidan ganawa ne in sai sa mai kawai ɗaya ka a sa farashi shi kawo kuɗi ya baka yadda shi ko ya sai gida ai ga bai yi wa to amma ai in nice ma Allah da sai suwa gona ta ko gidana za ka ce ina mai saye nawa ka saye ce ya na ya kaza ce a ban bari ba su nasa ya kaza ce to an ban maka kaga ta wakilce ni ga barin to yanzu abinda zai tabbatar da cewa cinikin na gaskiya na sai ce to yanzu za a ta a samu shaida a rubuta yarjejeniya tsakaninka da wanda adda wannan gidan kaga sai an yi yarjejeniya na an ka rubuta sannan na ya tabbatar da cewa eh lalle abin ga na gaskiya domin domin asalin mai gidan ko mai gona shi na sai saboda haka shi ma bawa ai wannan wakilin ya faɗi saƙon wanda ya aiko shi na kuma ai za a tabbatar za a yi bayanin cewa eh mai gidanka daga yau ya ɗaya wata ni ba saye ni ba wakilcin sana na wakilce shi wala ya yakunu wala liman aslama ala yadayhi walisi wato na bawa bai kasancewa ga wanda ya musulunta ga hannu ne wato kahirin da yan musulunta ga hannun wani musulmi to ba shi zai zama majibinci ne ba wa huwa lil muslimina wannan walicin da jibinta ta jama'a musulmi ce gaba daya an gane ku kowa na da haƙƙi don haka da a ce irin wannan ya mutu wanda ya musulunta to dukiyarsa bai tulmari za a kai ba wannan mutumin da ya musulunta ga hannu ne zai gane shi wa wala ma ataqat katil mar'atu laha eh hmm mata? yana eh hmm Hmm. mai da ɗaya kuma yawa ne na jini ba su hmm. eh, wannan da ya tsayauta shi ko namiji ne ko mace shi zai gadi dokin eh saboda ɗayautan nan da shi ya yi ai alaka tana nan tsakaninsu wannan alaka ita awwala'u hmm. da haka ba a ta jama'a musulmi ne gaba ɗaya za su gade shi wato a ce a kai bai tulmani shi shi na da magadi dama wanda bai da magada ne shi na da kai bai tulmani to kuna tare da malam ko ya ce wa walama ma a ta katil mar'atu laha walicin bayan da mace ta tsayauta nata ya tabbata gare ta da haka ita ma mace tana da bayi tattaɗewa ta su ita har da walitun don haka tana gadon <clears throat> kuma in mata tana ba da auren sai dai da wakilta wani namiji ya ba da auren hmm. a shi zai zo ga hannun musulmi gaba da eh kafiri ne yan musulunta ga hannunka kana liman ko wani mai wa'azi ko kuma wani musulmi dai ya ce ina son ka bani musulunci ka sani addinin musulunci sassa shi kai mai kalmar shahada kai mai bayanin musulunci ya shiga ya to daga yau na karɓi addinin musulunci to kai malami ne na amma dai ba majibinci ne ba jama'a musulmi gaba ɗaya an majibintansa hmm? eh to ai in bawa yan musulunta in yana dan bawa ai yana na hannun hannun mai gida ne musulunta sai ba ta sa ya zan ɗa ko kuma alaƙar da tsakanin da mai gida ne ta tashi da koma ga wani sai dai in in mai gidan nashi kafiri ne to wannan shi kuma an ce gwamnatin musulunci za ta yi kokari ta hidda wannan bawan daga hannun kafiri don kada ya kunta ta mishi kaga ana yin neman ya sai suwa a saye wani musulmi ya saye ko kuma a taimaka a sai shi a bai wata shi ko da ta tarbace ne in akwai baitul mali kuma fakku raqaba kaga ya fakku raqaba fakku ko cikin zakka na ya dogowa na da muna karatu salamu alaikum to kun ga malam ya ce wala umma ataqatil mar'atu laha nan ba a bambanta tsakanin namiji da mace ba wajen walici wanda namiji yake walicin bayi ne da ya ta? haka nan ita ma mace ita ke dubintar bayinta da ta ta. wa wala umman jarumin waladin aw awdin ataqatu to haka nan bayan wanda ta ta kai tsaye to kuma wato ana tana walicin wanda dan bawan ta ja mata ko kuma bawan bawan da ta tsayauta wato sai zan wanda ta tsayauta shina da ba to ya jawo mata in ya tsayauta ba ne in bai nan kuma ya ja mata wannan walici kamar yadda in tana da bawa ya haihida ɗa to da shi da ɗanta duk ɗakin su da shi da ɗane duk ta zan uwar ɗakin wato tana da alaƙa da su Mm. in bai da magana Allah sai ka saurari gaje mai ka ya hmm. hmm. da hmm. ina ga hannunta eh saboda nan na ba wancan gado na na nasaba ba gado na wanda ya shahi bauta min babil wala'i eh haka tana gaje ba ta ko bai wata gaba amma bambancin namiji da mace wajen wadici wajen babin wala'u an ce cewa la su ma a taka ha min abin aw ibn aw zawjin aw gairi mace ba ta gadon wanda ba ita ta tsayota shi ba ko ba irin wanda bawan ta jawo mata ba kamar na ɗane ko abin da ya ta wannan namiji ya tsere mata don shi namiji kina gadon bayi ne da ɗayan bayi ne da bayan da bayi ne sun kaɗe wata to sannan kina iya gadon bayan uba ne ko bayan ɗa ne ko kuma namiji kina gadon walicin bayan matatai to amma ita mace ta rasa wannan to haka yanzu idan mutum dattijo ya wata bawa shina da ɗa namiji yana da ɗaya mace sai ya rasu shi dattijin ya rasu yabban musu bawa ba kamar bawan ubansu na bako to wannan alaƙa tun da bawan an ɗaya shi wannan alaƙa ɗan nan ɗaya adda wannan alaƙa shi dai ya gadi walitin nan ita mace nan ba da ita ba don haka da ba wannan ya rasu ya bar dukiya to sai dai shi wannan namijin ya ɗan ma uwa sai kyauta ya ba ta kyauta amma dai ba ta cikin gano. Mm. Eh, min waladin min hmm. waladin wanga waladin waladin ba danta ba ɗan bawan abudin kuma bawan bawanta hmm. bawanta bawan ku yanzu in ka samu daya wuce ai yi dukiya ta wada bawa yana iya mallaka shanu da tumaki da rakuma haka yana iya mallaka bayi a'a tun ka haya yan tashi ai shi na an gace can baya bawa bai wata bayi ne ha bai da damar wata bayi ne don dukiya ta yi dama ƙarƙashin mai gida ne take don haka ko da bawa yana da bayi bai siya na tsayauta ku bai da wannan dama sai da yardan mai gida ne wannan da ya mallake shi ƙashe kaga bawa yana iya mallakar bayi shi bawa amma kuma yana da dukiya ta bayi ba ma bai iya sarrafa ta to a yadda rakuma ne bai iya sarrafa da tumaki ne da awaki eh bai sarrafa eh eh kwarai ba can ba an ce ko shi mai gida na iya cewa kai ni raƙuman ga na amshe su <laughs> mai gidan sai ya ce ma ba waɗan gani na na su daga wato mulki mallaka ta tana rawarawa kenan ba da tsaya ba abinda a cikin hannu ne bai tsaya ga tayin hannu yawo na ya kai yawo na yana rawarawa wannan shine bauta labarin ta dai muka ji ko? mun gode ma Allah eh? eh? awo ya tattalin ya samu kai ne ya haya ce kai ni ma bayi na na ɗaya wata maimakon ya ɗaya wata bayi ne bai sa'an ya ci ya ɗaya wata kai ne ya samu ɗaya wuce to shi an dubara an gane ko nuna haka idan mutum yana da mata ta ɗaya wata ba ko bayi in matar ba ta nan sauran magada ba su kusa na nasaba an gane ko sauran magadan nasaba ba su to ita ya gaje walicin nan nata eh amma kaga in ya zanga mijinta ga ɗanta wani hakke cikinsu ɗa hmm? ya yi haƙƙi don haka in mace tabbat ɗanta da mijinta to ɗanta shi ga gado wannan wulitin ba mijinta ba haka nan in ta mutu tabbat ubanta da mijinta to yanzu waliti na ga ubanta ba ga mijinta ba an gane ku. amma da mutum ya mutu ya bar ɗaya biyu maza kuma ya bar musu gado wato ya bi musu walicin bawa wanda ya tsaye wata to yanzu ɗayan nan biyu daidai wa daida suke babu wanda ya wani ga wannan wani haka da a ce bawan ya mutu bai da kowa wanda zai gade shi sai su kasa dukiya ta kashe biyu kowa rabi ya yi in mutum ya mutu in mutum yana da bawa wanda ya tsaye wata sai ya bar ɗanai da ammi ne ɗanai da ammi ne wani zama kusa-kusa da ɗa da ami eh? to ɗa zai zama waliyin wannan ba shi yadda sun ba ami ba yanzu idan mutum na da ‘yan uwa biyu ‘yan uwa biyu sai zan ya mallaki bawa sai ya ɗaya wata bawan kun ga akwai waliki tsakani ne da wannan bawan to sai ya rasu sai ba ƴan uwa ne guda biyu ƴan uwan guda biyu ko ne yana da ɗaya biyu yana da ɗaya biyu to sai guda ya rasu ya baɗe ɗaya biyu shi ko wanga hina nan tare da ne? to sai bawan ga ya mutu bawan ɗan uwansu bawan da ɗan uwansu ya tsaye wuta to wa zai yi gadon dukiyar wannan bawan eh? wannan wanda ɗan uwa ko to waɗancan ba a ce ina rabon uban ina rabon uban mu ba su ce a ka rabon uban su eh to abin da sa ba a ta ina rabon uban saboda yanzu wanga uban wannan wan uban su ko kanan uban su ya tare su ko wajen gado ba su gado tare da shi ba su gado tare da shi amma da kowane su ya mutu wanga ya baɗa ɗa guda wanga ya baɗi ya biyu sai a ce su taru su uku su yi gadon wannan waje ko kuma wanga ya bata ya bi? wanga ya bata ya bi? sai a ce su taru sai gado wannan wani an gane ko na yana da horiya duk abin da zai yi yana yi sannan yanzu ɗaya ne suna gado na yan kwane na gado ne don haka in mai gida in ga yan uwa ne ga mai gida ne mai gida ne bai da bai da komai cikin dukiyar shi amma da an samu kaddara bai da bai da zumai yan uwa ne babu kowa to wannan kaga shi ko wancan ya samu wata alaka ta gado gare shi dama asbabul mirasi guda uku ne ko na daya eh a asbabu eh ba mawani ba asbabu ba. ko kuma nasabun aha nikahu na uku wala'u ne kaga ai an samu wala'u na Mm. Mm. eh to asabatu an kace asabatu an kace su ɗauki nauyi su aqila su al'aqila ba a sa wali ciki ba eh, bai ciki dangin uba suwa asabatu suwa aqila in mutum ya yi taɓe-taɓe ya taɓa wani ya yi abin da zai biya diya to sai a ce dangin nan a aza musu tare da shi shi mai laifin har su biya wannan biya eh, to in ba su da an ce ba su nan hmm. Eh. Hmm. Eh, to shi dai wannan waliyin bai ɗauka wannan nauyi sai dai baitul mali ko jama'an musulmi ya an da wajen musulmi to ya raba musulmi zai ce kai mai gida kai ma musulmi kake don haka kana karbu kana karbu amma dai ba azamai cewa sai ya biya ma bawa ne diya hmm. to wa mira wa su sa'ibati li jama'atil muslimin gadon yan gasa iba ya tabbata ga jama'a musulmi abin nan mallan kanu mutun na ya ce ma baiwa ta koyan gata anti sa'ibatu anti sa'ibatu me ba me an ma'ana sa'iba wanda an ka saka ga daji ba ba mallaka kowa ta ba ɗewacin da zai bata kuma ce anti mutaka ko anti atiqatun sai ce an ci sa'i wasu ya yi amfani da lamzin da mutanen jahiliya suke amfani da shi sai su ce matago su sa'i ma ja Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala ham kaga al'adar jahiliya ce a dibi taguwa a ce mata sa'i ko a dibi wani bajini a ce mai ham da ni ya haramta shi an haramta shi gaba ɗai ba a cin nama ne ba a hawa ne ba a azaman kaya an sake shi don gumaka to sai mutum ya kamanta yan ta da irin wannan ɗabi'a ta jahiliya to ta zama ɗaya amma shi ko bai da alaka komi da ita ba shi awaliyinta ba jama'a musulmi awaliyinta don haka in za a ba da aurenta in danginta ba su kusa sai a ce to liman ka bada aurenta liman madadin jama'a musulmi ko sarki madadin jama'a musulmi amma shi wannan mai gidan bai da hannu ga auren da ita kuma in gado na bai da hannu ga gadon ba wannan ko bai wannan bai ah, ya kamata in dan karanto muku sharhin risala samaru addani eh ana ya kai ƙarshe ne yau gama ta aito ni ban san eh nisa ga sa'ibat wa mirasu sa'ibati li jama'atul muslimin yace wal muradu biha huna an yaqula li abdihi wato mutum ya ce ma bawa ne ko koyan gatai in namiji na ce anta hurrun musayyabun aw anta sa'iba wa yuridu bi zalika al ya ce ma bawa ne sa'ibun ko bai wace sa'iba amma da niyyar tsewatawa wa yukrahu hadha al-lafz an kyamaci mutum ya amfani da wannan lafzi na sa'ibun musayyabun ko sa'ibatun da niyya tsewatawa listi imalin jahiliyyati lahu fil an'ami saboda mutanen jahiliya sai amfani da wannan wajen dabbobin ni'ima don su haramta su kama qala Allah ta'ala hikayatan anhum ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'iba al-ma'ida an gane ku to shi yasa ba a san kwaikwayo da mutanen jahiliya dan abu ya hito daga jahilai sa kanka ciki kada kai ka kamanta kanka da jahilai kai musulmi mai ilimi mai basira wanda an musu shari'a ka yi amfani da lamzin shari'a an ta mu'taqun ko an ta hurr ko an ta mu'taqatun ko an ta hurr wannan lamzin shi ake sa ai wal wala'u aqadi ne asabatul mayyit al awwal shi walici ya tabbata ga mun zama kusa kusa shine aqad min asabatul mayyit al awwal wato daga sabban mamaci na harko mamaci na harko ana neman wanda adda bawan wanda adda bawan shi mamaci na harko to in ya mutu to walicin bawan nan yana ga makusanci ne mahi zama kusa kusa gare shi cikin asibai Ƙagatun da an ka ce asibai mace ba ta cikin asibai ko duk da cewa in mutum ya mutu yabbar tsanai da ɗaya ta wajen gado sai a ce a kasa uku namiji biyu mace guda ainihin asirci ta yi ko ba asirci ta yi ba to amma asibatin bai gairi ha don haka ba asiba ta zan asiba saboda albarkar namijin don haka ba asiba ta ba illa ya ka albarkar ɗan uwanta sai ta zama asiba ta zai. don haka ba a ce mace asiba mace ba ta cikin asiba eh eh kaga in tana ita dai sahibatul farda ce ko dan yanzu in ubanta ya mutu ya bar dukiya kasawa aka kashi biyu a bata rabi rabi shi kuma a dibi suwa na yadda ce a bashi da haka ashe inda tana a asirci da gaba ɗaya ta ga a an ga ce rabi ɗaya za ta samu to fahimta haka ga misalai nan malam zai ba su a don a gano da aka gadon a asirci ya ce fahimta raka banaini in mutum ya mutu ya bar 'ya'ya biyu wato ɗaya biyu maza sa wala a maulali abihima sai suka gadi walicin bawan babansu yanzu sun gadi walici alaƙa to suna nan suna nan bawan gashi bai mutu ba ga mai gida ya mutu to yanzu ɗaya ne su awali ne ko to sun mata a hannun bawa ya canyi masu gida ne sai kuma guda cikin ɗayan ga sai ya mutu wata raka ba nina sai ya bar ɗaya maza raja alwala ila akhihi duna banihi to walicin bawan ya koma ga wancan da guda kawai wanda yana da dan uwa ne ya mutu amma yana da daya to yanzu din na an take wannan dan uwan shi da haki domin wannan ya zama kusa ko, dan muka diba zambiyar da tsakanin wannan dan uwan da mamaci niyar tsakaninsu mutum guda wane na uban nan da ya mutu amma waɗannan ɗayan ɗan uwan zan biya na a tsakaninsu da mamaci ku ce biyu don ga mamaci na harko ga ubansu kuma in an samu zambiya biyu kaga wanda haka guda ɗaya zai iya kai ga mamaci ya yi wanda sai ya yi taki biyu sai ya zala sau biyu eh saboda haka wanda ya zama kusa kusa na shi zai yi gado don haka ba a cewa waɗanda ɗaya a raba a ba su rabon ubansu <laughs> ba a yi haka ya konan wajen gado ma ana samun matsala wani lokaci Allah ya kaddari uba ya tsawon rai ya haihi ɗaya da yawa ko biyu ko he da haka sai ya tsawon rai haɗa ne guda ya rasu guda ya rasu ya bar ɗaya to can ƙarshe sai uban ya rasu ya za a raba gadon nan ga 'ya'yan nan ba a ta ina ka san ubansu saboda bai gade uban ba uban ya gade shi uban ya gade shi saboda haka sai ya zan waɗannan ɗiyan na wannan ɗan da ya rasu ba su gado tare da ubannansu ammominsu wato bakfosinsu ko ba su gado tare da amma inda ba su nan da suna iya yin gado wayan mata wahidun wata raka waladan wa mata abu wata raka waladaini falwala ubaida salasa a salasa to ɗaya biyu na bari maza guda yana da daya biyu guda na ta guda uban ya rasu sannan ɗayan gana shi biyu sun rasu amma sun bar ‘ya'yansu guda ya guda guda ya baɗa biyu to yanzu akwai wanda ya wani cikinsu? duk taki guda na biya guda da za su yi su kai wasu yawan can na sama saboda haka sai a raba musu wannan walitin tsakanin yanzu bawan su ne ko waliyin suna su uku kowa na da kashi guda cikin uku in har ya mutu ya bar dukiya to sai a kasa musu kashi uku ko yana da kashi guda wannan shine ah, ah, waliti da wasu hukunce-hukuncen da suka rataya ga walici. Eh, to yanzu ba rabon gado na an kai ba rabon walici na an kai shi rabon gado sai an tai can babin mira sannan da a yi maganar ba amma wadda alaka a san wadda take da hakkinta da nauyinta hmm. akwai aiki <laughs> to ai babu bayan. <laughs> nauyi gare ta cikin mizani ko na da nauyi cikin mizani hmm. ta kunga gurgura na muka eh an kare an kare wannan ah. wato kunga muna gurgura kaɗan kaɗan yanzu kaga ku dibi irin sharhukan da an kawo sala masu haɗi wanda sai an buɗe ta wanda a samar dani takaitacce ne shine a takaitacce cikin sharhukan sala. akwai irin su sharhin alƙali a abdulwahab akwai sharhin su a ah, adawi eh, wato abul hasan abul hasan ali maliki mai ziya shi ma yawa risala sharhi mai fadi sannan malam adawi ya to ya hashiya inda ma yake gani ya takaita ya bude shi to risala ta samu sa'a da yin ayi mata sharhuka da yawa da kamata ya ce cikin karatun ga da muka ba zube ban kwarya za a yi ba a tsaya sai yani na yani na yani a yi sharhi mai faɗi amma dai mu gurgura kaɗan kaɗan sai muka mu shashafa mu wuce hmm. an yi karatu ne ha ɗan eh, shashafa na an kai Allah ya samu gani Allah ya amfani da assalamu alaikum akwai tambaya to bismillah eh eh nasiru muhammadu nasiru eh, muhammadu mataimaki to waya ka taimako eh kaga nasir din nan me cikin sunayen manzon Allah suna Allah na babu inda an ga ce ma annabi Muhammad nasir amma mutane suna haihuwa tsaye suna sa musu nasiruddin da fatan Allah ya sa yaron nan ya taimaka ma addini ya zama mai taimakon addini babin tafa'ul ne babin ririci na kwarai a kun ga in wani ya sama ɗane ha hajimuddini ya eh, gane sai gudu ko hajimuddini mai rusa addini eh, tun yana yaro haka an ya samu mai kaga abinda aka tsammani in ya girma ya zama ɓandaci to kaga ai bai yi kyau ba amma wanda ya samu ɗane su da dini fata na yake Allah ya sa ya zan mai taimakon addini ko muhayyid dini mai raya addini ko zaharuddin mai taimaka ma shi ma dini mai taimaka ma addini da sauran yare to a cika suna a ce dini, shi ya daidai ta ake mai nasir saboda allahu huwa nasir allah shi an nasiru Hmm? Hmm. Eh. <coughs> to da an ce mai Shamsu dini ya yi domin ana fatan ya zama mai haskaka addini ya zama ko mallamin addini ko ni jagoran addini wanda zai sa addini ya haske ya karfahu amma an ce mai shamsu dai to ga rana ta sama to ya taya goga da rana tun da shi ma shamsu ne <laughs> haka nan kamaru ya an ce kamar dini ana fatan ya zan haske ga addini ya zan wani mallami ko wani jagora wanda zai haska ya zai haska addini addini ya haske saboda amma ya an ce mai kamaru kawai ko gwadaru to ga shi ga wata na sama su goga tunda badar ɗaya na ko kamaru ne to bahaushe an san shi da ɗabi'a bai son suna mai tsawo komi son ya kai aiki ta kai har da abubakar ta kai abu har da abubakar sai ya mai sai abu Usman ya mai sai manu eh abdurrahman ya mai sai hamani ko abdu abdullahi abdu yanzu akwai masu cewa abdu <laughs> yanzu kaga mutanen maiduguri wai muhammadu shi suka ce madu muhammadu kalima huduna sun kaɗe biyu sun doki biyu an ce su kuma zafar masa ta hamma ko muhammadu suka ne sai ce hamma kaga sun kace tsakiya sun ɗebe na harko sun ba sun ɗebe na ƙarshe umaru ai shi ma ana kace shi ko ba shi aka can umma ba umma Suleimanu shi ko Sule Suleimanu Sule hadda shi ya ce mai manu ko hmm. Usman ana ce mai manu. To sai wata tambaya ko lokaci ya ƙare. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم